وحمد الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba, shida ga watan jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko biyu ne biyu ga watan jumada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1463 daidai da biyar ga watan Janairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke namba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwari ni jihar Kaduna wannan kasa mu tana jiga ana gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة inda muka kana a shafi na babi na goma sha uku babun fi bayani kasratu turkun khair hadisi na ashirin da uku a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na tamanin da bakwai za mu tashi a akan arrabi'u wal ishirun hadisi na ashirin da hudu a wannan babin malam ya ce عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare ta yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara sabata a gare shi da alayensa ya ce inna Allah la yarda 'ani al-'abdi an ya'kula al-aqla fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu alayhi ha rawahu muslim ana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yarda 'ani al-'abdi an ya'kula al-aqla fayahmadahu lallai Allah yana yadda da bawa an ya'kula shi ne an kulal akalatu fa yahmadahu alaiha ya ci abinci ya gode wa Allah akan wannan abincin da ya ci aw yashraba a shurbata fa alaiha ko kuma ya sha abin sha ya gode wa Allah kai to wannan dalili Allah zai duka Abin da hadisin yake karantar da mu shine na farko sifa ta yadda Allah na yadda da bayinsa wannan raddi ne ga mu'tazila saboda su a wurin su da kuma wato alul kalam su ba su yadda cewa Allah na yadda ba wai idan an ce Allah na yadda da mutum saboda sun kwatanta ɗan adam tukuna da ubangiji ai wani lokaci mutum yana yadda da mutumin da ba shi ya kamata ka yadda da shi ba haka ne sai zama na cewa kai mutumin kirki ne amma ka zo ka yadda da mutumin banza kuma ya ta daura ka akan ababai wanda za ka samu matsala da mutane ana samun haka to su sai suka ɗauki to in aka ce Allah na yadda kenan irin ɗabi'ar da ke taɓa mutum kenan zai taɓa Allah sai suka ce ba su yadda ba kamar ji wannan sai suka kore Allah baya yarda kuma gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma Allah da kansa ma ya faɗi radiyallahu anhu arzu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da ubangiji kaga wannan raddi ne yake wa alul kalam ga baki ɗan su wa sha'ira ne wa turdiya ne karamata da kullabiya da kuma uwa uba mu'tazila wanda suka korewa Allah wannan siffa to nan, Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa lalle Allah na yadda da bawansa an ya'kula al-akalatu ci abinci fa yahmadahu alaiha ka gode wa Allah yanzu ka zo ka ci abinci sai ka ce bismillah ga abincin bukatar waye bukatar ka ko amma saboda ka ambaci sunan Allah wannan bismillah da ta faɗi na dalilinsa Allah sai ya tafi ashe kenan za Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu kada mu rena kananan ayyuka ta wannan kananan ayyukan sai ka samu yaddan Allah ka san mu mutane muna tunanin sai kai wani irin babban aiki sannan zaka samu yaddan Allah to Allah ba dan adam ne ko mun ƙanƙantar aiki in dai ka yi dan neman yaddan Allah zaka samu yaddan Allah amince wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya ci abinci ya gode wa Allah akan abincin da ya ci to wannan cin da kai kuma ambatan sunan Allah zai sa Allah ya yarda da kai in kuwa Allah ya yarda da kai Allah ba kan adam bane duk abin da zai sa ka fada cikin fushin Allah Allah ba zai baka ikon aiwatarwa ba shi sa da Allah ya yarda da sahabbai sai kame hannayensu ba sa aiwatar da abin da zai sa Allah ya fushi da su sai Allah ya rike kafafuwarsu ba sa taka wurin da Allah zai fushi da su sai Allah ya kiyaye ganinsu. ba sa kallo sai abin da Allah ya yarda da shi sai Allah ya kiyaye jinsu. ba sa ji sai abin da zai zama musu alkhairi duniya da lahira saboda ne sun riga sun sami yardan Allah idan kuwa Allah ya yarda da kai duk abin da kake nema a wurin Allah Allah zai baka shine wala in sa'alani la u'tiyannahu wallahi in ya tambaye ni Allah ce wallahi zan baka wala in ista'azani la u'izannahu kuma wallahi idan mutum ya nemi kariya ka. Allah ce wallahi zan kare ka ashe kenan me ake so a nuna mana Allah yana karanta da mu ne mu nemi yaddan Allah ya fi mana alkhairi da mu nemi ya ganwa ɗan adam sa'annan idan Allah ya yarda da mu ba abin da za mu nema da Allah ba zai ba mu ba amince wannan kaga kuwa me mutum yake nema a rayuwarsa shine samu ne ya samu yaddan Allah idan Allah ya yarda da kai komai na duniya zai zo maka da sauki amince maka ko da talaka ne ka san mu tunanin mu yadda shine ka samu kuɗi kaza zama matsalar mu kenan ba shi bane Allah ya kinka maka imani a zuciya kaga duk ka Allah ya sa maka qana'a wadatar zuci abin da kake da shi sai ka ji Allah ya sa maka nutsuwa ka damuwa wani idan ya zo yana ma complain inda za ka duba lalitarsa wallahi yana da kuɗi biliyan ɗaya a tsakaninsa amma an ka zo za ka kira ce ma wallahi garin nan ba kuɗi zai ce ma wallahi garin nan ba kuɗi yana da kuma sama da biliyan ɗaya account ɗinsa amma za ka yana ma korafi kila ma sai ya fi mai dubu ɗaya korafi kaga wannan kan sa mai talauci a idansa an gani to kana'a shine ka ji ka samu natsuwa ku duba kamun karanta tarihin Abu Zarri da ya zo mutuwa ba ya yi kuka ba ne? da ya kuka ka ce ya ce ya bar abu dukiya a ɗakinsa suka duba daga fila na aci balbal wanda ake shafa mata a zaitun a kunnata sai taburma na asabari sai tukunya sai randa amma yana kuka ya bar dukiya kuma na yi dalilinsa da ya koma can gurmin daji saboda a lokacin saidina Uthman ina fata an gane ya ci gaba da basu ne albashi sayyidina Umar ya ci gaba da basu albashi a wannan lokacin yace lasu bi ko ba ruwana da duniya ku. ina fata an gane yace shi ba ruwansa da duniyar al'umma ya gudu saboda shi baya son ma wannan kudin amma ne Allah ya sa mai natsuwa bai yi fargaba ba to kana'a samun wadatar zuci idan Allah ya baka imani zai kinsa maka za ka ga talaucinka ka ga kana gode wa Allah ina ba ta an gane wani zai ci so ɗaya, wani zai ci so biyu wani kuma zai ci so uku amma za ka ga kila ne ci so ɗayan nan a rana ka gan shi in ba shi ya gaya maka ba Allah ba za ka sani ba za ka gan shi lafiya lau kuma babu wani alaman tashin hankali a ka sai ka gama a matse ya fi ka natsuwa kila to kaga wannan shine Allah ya sa wa mutum kana'a Allah ya yarda da kai zai cire maka duk wani damuwa a zuciya sa'annan kuma a lahira sai ka gane darajar ku ba bane kuma auren Allah saboda shi ya riga ya samu wannan yardan a duniya kai kuma kana ta fafutukan neman kuɗin ba a ce neman kuɗi haramun bane ina fata an gani amma kada ka zama na cewa rayuwar karanta ka kara ta shi kuɗin nan shine kadai damuwa kamar yadda yau mutane suka mai da abu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa abdul dinar bawan da ke bautata wa kuɗi ya wahala ta isa abdul dirham bawan da ke bautata wa dirhami ya wahala saboda ne shi kullum ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi da ka zo yi neman kuɗi da za kai shi zai ma gaya ma kai in ba kuɗi za ka mai magana ba ka tashi ka tsara ka sai Allah ya cire mai wadatar zuci inda ya je shi kullum ka cika shi hankali yake kuma da za ka duba sai ka gani ga kuɗin nan turarru amma yana tsoron talauci ana kamo da misalin kawan Allah da ya ce min ya aiki da wani mutumi ko kamfaninsa da ya sa mai ya ce ya dinga fitar da zakka ashe kenan kuma yake ba ya saba fitar da zakka ba ya ce malam ni ne me yi din ɗinsa sai ya amince zai fitar da zakkar ya ce ya bani go ahead malam miliyan talatin da biyar na fitar zakkan kamfani yake malam sai na karkasa kuɗin danginsa na rarraba musu sannan makafin ya ce alal akalla malam in takaita ma na raba wa mutane dubu ɗaya wannan miliyan talatin ɗin biyar ya ce sai na ce mai to yanzu wannan na kamfanin ka ne uwar kuɗin naka kake an sa harkoki kake da su a account ɗinka shi ma ya kamata a fitar da zakka sai ke to ya je ya yi auditin na accounting da ya tashi da ya kawo mai bill da za a fitar 1 over 40 30 billion billion 30 shine 1 over 40 dukiyarsa shine kudin da za a cire a fitar da zaka ya ce da ya ji na ce mai biliyan ya ce no biliyan na ce mai biliyan talatin ya ce no ya ce biliyan talatin ya ce a tukunna Allah ya ce zakka ba mu darba ke nan kaga yanzu an sa mai talauci a idansa ko kaga in ka duba 30 billion one over 40 kaga yana da 1.2 trillion kenan amma kaga an sa mai talauci a idansa 1 over 40 na abin da yake da shi kenan 1.2 ke trillion yake da shi shi ne 1 over 14 30 billion kenan ina mathematicians haka ne eh 30 billion ne 1 over 40 1.2 ke trillion kaga irin wannan ita har muka zo ma muka rabu to Allah sai ya sa mutum talauci a ido kullum yana tsoro wannan kudin har ya koma ga Allah ba zai iya cinye su ba amma da yake idan ba ta halali aka tara su ba sai ka gani sun koma kamar kura abin kakakewa gaba abin da zai iya tsinanawa da shi Allah ka shirya da mu to nan malam ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan kana yi lokacin da zaka ci abinci wannan bismillah da kawai ka faɗi zaka samu yadda Allah ta dalilinsa shi kenan hanyoyin samun yadda Allah suna da yawa kuma ba manya kaɗai ba ne har da ƙananan za ka sami yadda Allah ka san mu mun da sai kai wani bujimin aiki sannan za ka sami yaddan Allah a'a wani aikin da kai kana ganin ba komai ba ne sai ka ji dalilin sa ka samu aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa wani lokaci mutum zai furta haka daya Da yusi laha balan baya ganin wata abaci wannan kalmar sai ta dace da yaddan Allah sai Allah ya bar shi tutur har ya koma ga Allah Allah ba zai fushi da shi ba zai zama dan aljanna kalma ne kyau kwaya daya yace wani lokaci mutum zai iya furta kalma guda ɗaya mummuna mara kyau la yulqi laha balan baya ganin wata abace ke ta dace da fushin Allah daga ranar sai Allah ya kafa aikinsa shi kenan dalilin kalma guda ɗaya ya fada cikin fushin Allah a shi kenan hanyoyin da ake samun yadda Allah suna da yawa amma babin yana maganan hanyoyin ayyuka na alkhairi suna da yawa sai yace aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu alaiha ko kuma ya sha abin sha sai ya gode wa Allah kanta ruwa ka sha alhamdulillah waya baka iko ka sha Allah waya ba da ikon ya shige har ya zauna a cikin ka Allah wannan ni'ima ce kaga yana so ya fara maka Allah madauki da yace wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha inda za ku kiyaye ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kidaya su ba sai ce innal insana la zalumun kafar sai dai dan adam azzalimi ne mai yawan mutunci butulu ne butulu ina fata an gane ka ga a matsayin ka na musulmi abin da zai saka biya, da Allah ka yi kokari ka aiwatar da shi ana yace rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabu zikr wa du'a wa tauba wal istighfar babu istihbab hamid Allah ta'ala ba'da al-akli wa shurbi haka imam tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin jami'insa haka imam Ahmad a cikin musnadinsa bi isnadihi yanzu malam ya bamu wannan fikihu sai ya ce wal aklatu abin da ake nufi da aka a anan bi fathil hamza hamzan tana da fataha ina fata an gane wahiyal alghadwatu abin da ake nufi shine abincin safiya abin da za ka yi kukallo safe da safe da shi aw ashwatu ko kuma abincin yamma ina fata an gane abincin yamma da za ka ci da dare duk wanda ka samu a ciki ka ci ka goge wa Allah ba a baka lada Ka ga bukatar ka ce su biya amma kuma ga ka samu lada kaga wannan yana nuna maka Allah yana son mu shiga aljanna shi sa aka sauwake mana hanyoyin da zamu samu yadda Allah kuma hanyoyin da biyan bukatar ta mu ce amma kuma zamu samu yadda Allah kada mu rena mu koya wa ƴaƴanmu in zaka ci abinci ka ce bismillah an gane in kuma ma ka manta ne manzo Allah ce sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ka zo cin abinci sai ka manta ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi wata ruwaya ma ta ce bismillahi ala awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farkon abinci na da karshen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka zo cin abinci ne ka manta baka ambaci sunan Allah ba kana fara cin abinci aljani zai fara ci tare da kai yana ci yana ci kana tunawa an kace bismillah fi awwalihi wa akhirih manzo Allah ce ka hana shi ci gaba da cin wannan abincin ba zai samu damar da zai ci ba wanda ma ya ci daga farko sai ya amayo shi haka manzo Allah ce Allah zai zai matsa shi sai ya zubar da wannan abincin zai gudu wannan da ya ci duk sai ya fita da shi kaga ai kai a fara ba kenan ko a'a bismillah ma sai ka faɗi da hausa ilmu mana ka karanta ta da larabci bismillah fi awwalihi wa akhiri ai ba wahala bismillah fi awwalihi wa akhiri an gane ai ba wahala ko ai ba wani dogon larabci bane balle ka ce zai maka wahala Allah ya ba mu ikon gyarawa malam yace al-khamis wal 20 hadisi na ashirin da biyar an abi musa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abu musa al-ash'ari daga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa a gare shi da halayensa yace ala kulli muslimin sadaqa kowane musulmi yana da hanyar samun lada da yake yi qala a ra'aita illam yajid manzala ce kowane musulmi akwai hanyar da wajibi ne ya samu lada yasa bai suka ce a ra'aita ya ma'aikin Allah to me kake gani illam yajid bai samu hanyar da zai samu ladan ba qala sai manzo Allah ya ce ya'mal bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu yayi aiki kwadago da hannunsa ya samu kuɗi sannan ya sadaka a gari kada mutum ya zauna haka kurin in ma bai samu abin da zai yi sadaka da shi ba to ya je ya yi kwadago idan an ba shi kuɗi a cikin kwadagon sai ya ɗauka ya yi sadaka a ciki ragowa ya biya bukatarsa Kawal sai abu musa al'ash'ari ya ce ara'aita in lam yastata in ya kace gani ya ma'aikin Allah in ba zai iya yin kwadago ba sannan yayi sadaka ina ba kila ba yi da karfi ba da kumari da kuzarin da zai iya wannan aikin yana da rauni na lafiyar jiki da ba zai iya irin wannan aikin ba yaya qala sai manzo Allah ce yu'inu zal hajatil malhu Allahu akbar ya taimaka wa mutumin da yake cikin bukata yaransa ba su samu kudin zuwa makaranta ba ɗanta su suna gida da zai taimaka wannan mutum kudin haya ne ya gagare shi ba zai iya biya ba haka ba kuma za a kore shi a wannan gidan da zai biya masa abincin gidan shi ne ya ƙare ya ɗauka ya siya abinci ya kai masa ina fata an gane matan shi tana asibiti ba kuɗin da zai iya biyan kuɗin asibiti ɗauka ya biya haɓanci matsalan duka mai zalhajatul malhuf kenan mutumin da ke da makurar bukata yana da bukata kuma bai da abin da zai iya biyan bukatar nan kaga mutumin da aka koro yaransa daga makaranta sawa'un islamiyya ne ko boko hankalinsa zai tashi saboda ne bai da abin da zai biya ko kuma aka ce in rana kaza ta zo ta biya kuɗin nan ba za a kode ta a gida za a kwashe kayan a kawo shi waje ga to zata shi kaga shi ma yana cikin bukata a'a matashi shi tana kwanta a asibiti ana nema me kuɗin da za a yi operation ba kuɗi ko kuɗin magani babu ko kuma ɗan treatment inda da za a yi babu kuɗin da za a iya biya to mazala ce ki taimaka wa irin wa'annan Kala ara aita illam ya stata, ya ma’aikin Allah, mai kake gani idan ba zai iya ba. Kala ya amuru bil ma’arufi, awulkhai, ya yi umarni da alkhairi, ma’ana ya yi umarni da kyakkyawan aiki ko kuma ya yi umarni da alkhairi. Ake jama’a ji tsoron Allah, kuma ma kawai. Ana ji tsoron Allah duk wanda ya gani a titi ya ce salamu alaikum ya ce wa alaikum salam a ji tsoron Allah a san kuma dan arewa bai iya bai je da wannan ba to dan iska za ne ya san mu yawanci idan an ce ma ka ji tsoron Allah sai ce an ci mai fuska kai waye da ba za a ce ka ji tsoron Allah ba Allah da kansa ya ce wa manzo Allah ya ayyuhan nabiyyi illa ya kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji tsoron Allah Allah ne fa ke cewa manzo Allah ya ji tsoron Allah to waye a duniya ba za ce bai ji tsoron Allah ba an gane ko manzo Allah ya ce ko da ba ka da damar da za ka yi wannan kawai ka ga mutum salamu alaikum wa alaikum salam ne ce a ji tsoron Allah mu kiyaye dokar Allah sai ka wuce haka malaka to wannan yana nuna maka saukin addini kuma hanyar da ake samun lada ai ba sai malam kaɗai ke cewa mutane ya ji tsoron Allah ba ko shi ma ai za a ce mai malam ka ji tsoron Allah in an cewa malam ya ji tsoron Allah in yace ce ni za ka cewa ya ji tsoron Allah shi ma yana da matsala an gane shi waye da ba za su yi ji tsoron Allah ba Allah ya cewa wa manzon Allah ka ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyi taqillah ya kai wannan manzon ka ji tsoron Allah to kuma waye imamul muttaqina fa kenan duk wani mai tsoron Allah shine jagoransa to dan wani ya ce ma ka ji tsoron Allah menene matar ka ta kalle ka ta ce ma ka ji tsoron Allah ni kike ga yawan ji tsoron Allah to kai waye da ba za ce ka ji tsoron Allah ba ina ba ta an gane ka tantance yadda muke digesting din maganganu ne ka san wani idan ka kalle shi ka ce Allah shirye ka sai ya kalle ka zai ce ni ne za ka ce Allah shirye ni ah. wallahi ka mutanen mu suke ni ne za ka kalla ka ce Allah shirye ni sai ma Allah shirye ka wai a tunaninsa shi kacce ne shi sa aka ce mai Allah shiri shi in girman Allah kullum ba muna karanta idinar siratul mustaqim ba me muke me yake nufi Allah ka shiryar da mu ko to abinda kullum take wa Allah alal aqalla su 17 a rana sai wani ya kalle ka ce Allah shirye ka sai ka ce ne amin amma sai ka ji mutum ce ni ne za ka ce Allah shirye ni kai ma Allah shirye ka aka faɗa kuskure ne ya kamata mu tarbiyyar da kawo mu addinin musulunci wato kin ka fahimce shi kyakkyawan fahimta wallahi za ka zauna da kowa lafiya sai dai zama na mutane ne ke fada da kai amma kai ne aka da lokacin faɗa da su kawai wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku da alkhairi ko ka koya mutane abu mai kyau sai eh, jama'a ji tsoron Allah ko kamar wannan mahaukacin da ya zo ranar jima'a ne liman <laughs> bai zo masallaci ba an ya yayi liman ya zo dalili ya sa liman ya yi nukuskani maukaci ya zo ta kawai da ya wuru da ɗan ta kai kawai sai hau mimbari a ce ba ku da haƙuri wato wa masallata shugabanninku su ma ba su da haƙuri saboda haka da ku da su duk ba ku da haƙuri ka ji tsoron Allah ku tashi ku yi Allah Allah ya tsire muku ko ga akwai matsala wato kuma ya faɗi haka ne ne kuma gaskiya ya faɗi kamar Allah ne ya lantana masa kalmomin ya gaya wa mai mutane sako ne saboda akwai wasu abubuwan da wallahi mahaukaci idan yi wani lokaci in mutum na da hankali ya kamata akwai wani information da ake tafin zuwa ga mutum a'a an da tsino ya kai ma tun da aka ce ma mahaukaci dan ya ce Allah ce da mutane ai ka san abun mamaki da ne amma kalman da ya ce ba su da haƙurin ai haka ne ko kuma ba su da biyayya to kaga irin wa'annan yana da kyau ko da yaushe mu dinga lura ko da la'akari irin kalmomin da ke fitowa a cikin mutane Allah ka shirya sai wannan sahabi ya ce kala a ra'aita illan ya fa'al ya ma'aikin Allah ka gadi yana ta neman mafita ne idan mutum ba zai iya yin haka ba kala yumsiku shari. sharri kame daga ma yin sharri shi ma lada ne Allahu akbar madalla musulunci ana abu sai musulunci wato sharrin ma kai ka kame ba ka yi ta ba shi ma lada ne kuma zala ce innaha sadaqatun kamewa daga sharri akan salada ne alal akalla bai wa'annan abin da manzo Allah ya lissafa a wannan hadisin kowace rana ya kamata a ce mutum ya yi sai daga ciki ko sirrin tsifa a ce ma karshen tuka tuka tuka ko an kure ka ka kame daga sharri kame wannan da ka yi aka yin shari shi ma lafiya ne za a baka saboda ka yi sadaka a wurin Allah ke ina zama mutum da shi kullum tunani ya za a yi wa ɗan'uwansa musulmi shari, ya za a yi cuci ɗan'uwansa musulmi wane ya za a iya zabtare kuɗin wane ya za a iya samu ya danne haƙƙin wane shi tunaninsa kullum kenan shi ya danne wani don shi ya yi rayuwa ina ka taɓa yin irin wannan rayuwa kaga wannan yana karantar da mu da tarbiyyar da zukatan mu akan haka mala yace muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa Imam al-Bukhari ya zo da shi a cikin Kitabul Adab babu kullu ma'rufin sadaqa cewa babin da ke magana kan dukkan wani abu kyakkyawa sadaka ne zaka samu lada tsakaninka da Allah shi kuma imam muslim shi ma ya rawaito hadisin a kitabul adab nasa babu kullu ma'rufin sadaqa kaman sun hada baki da imamu al-bukhari a wata ruwaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yanha 'anil munkari wanda imamu abu dawud tayalisi ya rawaito yace kai hani daga mummuna ba a ji tsoron Allah ka daina kaza shi ma lada ne a daina shan giya a daina tata a daina zana a daina madugo a daina luwaɗi a daina kaza a daina kaza ka yi hani daga munanan ayyuka shi ma sadaka ne ce yan mata a ji tsoron Allah a daina shiga tiktok ana rawa ana fika rawa da sunan wai tana bayyana wato kyawunta sannan yan mata a ji tsoron Allah a daina shiga facebook ana fitar da tsiraici wai ana nunawa cewa mai comment ya yi comment ko wani ma saboda al'abar lalacewa sai a ce ka ga budurwa ta sa kanta wai sai a ce na annabi ya ce ki wani abu wato kenan in ce ba na annabi ne me ba za ka faɗi ba Ko kaga waɗannan masu raunin zuciya su ne za a ja hankalin su sai ce ah, an ce fa na annabi shi sa yanzu za ka yanzu mai sai ne sai laikin saboda annabi kaga an cuce ka dan kayi laikin din barna ya burge ka barna ya burge ka ina fata an gane kaga duk irin wannan ya kamata mu fahimce shi mu nisance shi Allah ka shigar da mu Allah kuma ka bamu ikon a nisanta irin wa'annan abubuwan kaga wannan dai hadisin ya ambato abubuwa da yawa farko ya ce wajibi ne sadaka a kan kowane musulmi kaga ɗai kenan na biyu shine yi aiki da hannayenka yi sadaka da shi kaga na biyu kenan na uku shine ka taimaka wa mutumin da ke da bukata ya zo wucewa ne akwai kwando a kansa ka karba kaga yau ƴaƴan mu yawa ba su san wannan tarbiyyar ba yana tsaye kawai ka ga wani dattijo ya zo wucewa wai ka karbi wani abu ina ba zai yi ba ina fata an gane to ka koya wa yaro wannan ina fata an gane idan ka Allah yayi kamar wanda shi ne masha Allah sai a kafa misali a cikin tijo yana daga cikin masu maka aiki ka ko wani abu yaron ka nan suka ce je ka karba a hannun wancan baban kaga yanzu kana nuna mai ne girmama na gaba da shi kuma ya san cewa wannan ya haife shi ko ya yi kaka da shi kaga daga nan ya san cewa duk inda ya ga mutum irin wannan yana buƙatar taimako kaga ka taimake shi amince wannan kaga wanda iyayenmu irin tarbiyyar da suka samu daga iyayensu kenan mu kuma yanzu mutum ma zai ganka wani ma wallahi kawunka ne yana ganin sa da dan ka da wani abin nan so sai shiga kawuna ne ya zo shi yanzu je karba hannunsa ana ba daidai bane ka tarbiyyar ka shi je ka karba a hannunsa ka nemi albarkansa ai idan yazo zo a ah, Allah ya saka da alkhairi kaga ya mai addu'a ko Allah ya maka albarka ya mai addu'a to wannan albarkan shine abin da haka ba duniya ba za ka iya cinye ta ba amma duk abin da za a tara maka in ta dukiya ne wallahi zai kare zai kare musamman ma idan hanyar da aka tara su ba na halaliya ba ne zai kare abu ga mana misalin yaran da biliyan biyar aka bar mai a shi kadai ba ne dukkansu kowane ɗa namiji yana ta tashi da 5 biliyan 5 billion naira mata ko sun kashe 2.5 billion. a ciki ma akwai ta sayi wa saurayin ta to amma a ciki yaron nan da aka bashi biliyan biyar ko shekara uku ba yi ba ya kunce fankan masallacin gidansu zai je siyar saboda yana da bukatan kuɗi to ina biliyan biyar suka je a shekara uku babu su da shi sa babban abu albarka shi ne baya karewa kau ayyaban duniya shi zai bari Ya'yansa ma za su ci gaba da ci jikokinsa ma za su ci gaba da ci kunnansa ma kai har unhunhun kasa za su ci gaba da cin wannan gajiyar saboda ne albarka shi ne sabon duniya ba zai kare ba to wannan kuma shine muka gaza fahimta a yau shi sa wasu abubuwa ke mana wahala Allah ka shirya mu malam yace babun ilaktisadi ta'a babun da ke magana akan tsakintawa wajen yin biyayya ga Allah kada ka wahalar da kanka wanda zai sa ka hayyacinka ko wasu suna ganin in ba ka yi ibada irin nan ba ba za ka Allah ba to wannan a cikin littattafan tarbiyya babu littafi da tattaro tarbiyya irin karantar manzo Allah kamar yadu salihin biyayya za ka yi wa Allah ko yanzu da tsari ba wasu ana ba su wurji a ce ma ka yi miliyan sha takwas ba Allah yana yi ya ka ga mutum ya zauna da tarbi rigi yana ta sai an ba shi wurji ya nawa miliyan kaza kuma wai sai ya yi su a ni kaza to abinda ake so a nuna mana ibada na ubangiji ana so ka ita ta kada ka wuce gona da iri kuma kada ka yi ne a kasafa ka tsaya in an gane ka tsaya in between maza Allah ya shigo masallaci ne ya ga an yi crossing ɗin masallaci da igiya sai ce wannan igiyan fa aka ce na wacce ce in kana sallan dare in ta dan gaji sai ta dan shingida ta huta sai ta ci gaba da sallah sai manzo Allah ce a kashe shi ce ma ce a ɗanku ku yi sallah gwargwadon iko idan ɗanku na sallah ya gaji ya yanke sallar ya yi bacci idan ya idansa ya wadace sai ya tashi abin da suka rubuta mai ya sallata an in kuna wannan halin ba ku sani kila wajen kiran Allah ku zagi Allah haka kuma haka matsala ko al'amarin wannan dan ka san musulunci na da sauki ba sai ka tsananta ba sannan za ka samu yaddan Allah wani sahabi ne aka samu yana zaune kai sai ya ce na yana azumi ne idan ranar litinin ranar alhamis kawai sai aka gan shi a cikin rana ya tsaya go kuma ya ko kowa magana <laughs> kafin in yanzu ne za ce akwai imani akwai imani sai manzo Allah ce wannan ba ce aka ce wai yayi alwashi ne yana azumi ya tsaya a zafin rana kuma ba zai magana da kowa ba magana ce wannan ba tsoron Allah bane ku ce mai ya shiga inuwa kuma ya zauna kuma ya magana da mutane an gane wato abin da ake so a nuna mana kada mutum ya zafafa ya ce dole sai yayi kaza a'a ibada ta fadda ayi ta gurgudu kada ka tsananta wa kanka ka dai babban abin ya zama na Allah ka nufa kuma ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gama in ta yi don Allah kuma ibadin da za ka yi irin wanda manzo Allah ya ce a yi ne ka gama ko mun kankarin ka aka samu shiga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa bane ya tadda matarsa tana ta wuridi tana ta wuridi har ya je ya dawo tana wannan wuridin ya ce dan zaman da yi na faɗi su kalmomi da za a tattara ibadar da kike da awowin da baki kalmomin nan sun fi naki daraja da lada a wurin Allah ko ce subhanallah bihamdihi adada khalqihi ko wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kaga kalmomi ne ko ko minti ɗaya baka yi ba ko ce to awowin da ta yi gabaki ko wa'annan kalmomin da na kadi ya kuna ki ya da auren Allah ba musulunci ba yana ke samun wannan kalilan kuma ya fi ne kasiran albarka eh wannan shi ne malam ya ce, babin nan yana karanta da mutar tarbiya kada mutum ya wuce gona da iri kada ya sako-sako ana so ka tsaya cikin ne iktisad ko economic wato ka ɗan komai naka da gona da iri kuma kada ka yi sako-sako sai ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce qaha ma na alayka ƙana da bitashqa Allah maɗaukaki ya ce wannan kalma ta ƙaha kalma ce wadda malaman tasiri suka ƙara wa juna ilimi a kai wasu suka ce ƙaha ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce huruful muqatta'a ne tunda an ce ƙaha siyakin maganar da ta zo baya sai suka ce ana nufin manzon Allah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa suka ce sunan manzon Allah an gane ki yake suka ce saboda ka tsaha sunan manzo Allah ne shi za ka jance tare ko duk masu tsaye za ka jance ma ai sunan manzo ne to ba daidai bane ina fata an gane wannan abinda malamai suka tabbatar da shi shine harafi ne daga cikin huruful muqatta'a an fahimci matsalan Allah kai ya fi sanin me yake nufi wannan kalmar an fahimci wannan amma ba suna bace daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalman kuma ta ma anzalna alaikal qur'ana litashqa imamu qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo cewa dalilin saukan wannan ayar ai shawa ne suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wahala yake sha kan gane wato wahayin nan yana wahalar da shi Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila suka ce ai wahala yake sha haka wannan tabewa ma zai yi shine sai Allah ya ce ma anzalna alaika alqur'ana ba mu sauka da qur'ani ba li tashqa ka tadi ba an gane wato qur'an saukar da qur'anin nan gare ka ba an saukar da shi bane don ka tadi mafhumul mukhalafa ne ne aka sun tadewa shine ne alkhairi da kuma shirya kisa ce illa tazkiratan liman yakhsha sai tunatarwa ne ga wanda ke jin tsoron Allah ko zai ji tsoron Allah idan an tunatar da shi akan dokokin Allah kaga wannan yana raddi ne cewa ba a so ka wahala da ma anzalna alaikal qur'ana bi tishqa qani ba an saka da shi bane dan ya walar da kai kaga masu cewa ai addini na da wahala a'a manzo ce inna dina yusrun addinin musulunci da Shi shine saukin sa ka bi dokar Allah ina fata an gani Allah ce ka kai kaza shikenan sai ka ce ba za ka yi ba abu sauki ai ko yanzu misali da kwanaki da ake dangana cewa yanzu ba cewa muke aiki tare da su eh, happy christmas ba ba za mu ce musu happy new year ba abu ne mai sauki tun farko Allah ya kakara mana mu'amala da juna ko ke eh, akwai abin da shari'a ta ga mana kafa mu yi da su akwai kuma abin da shari'a ta ce amma mu kuskura mu yi ta to daga ciki akwai wannan shikenan kawa ne, look addini na ce mu daina kalutin ɗinku ba addinin ka bane ya ce tun daga ranar tun da ka gaya mai ba kai baya ba zai ji zafi ya san ai kana da addini ko amma sai ka ɗan yi kokari ka yi wa abun kwaskwari ma kaga za samu matsala abu saukin Allah shi kenan wai a a ni addini ka ne ce kada yi maka amma ba kana kaza ba eh wa'annan addini na bai hana ni ba amma wannan addini na ce kada yi me yasa addini na dai ya hana ni ba zan yi ba kenan daga ranan kaga ka huta ko a sai ka dinga wa abun kalima ba amma ka ce you want to please him you can never please him kuma Allah ya ce walan tarda anka yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahu ba yahudi da da nasare ba za su taɓa yadda da shi ba sai ka wurgar da addininta ka ɗauki nasu addinin ka bi sannan zai yadda da kai to kuma me za ka yi kai filizin din a ah, kai ka bi dokar Allah ka zauna lafiya ko a ofis ne duk mutumin da ke bin ka'ida ya fi kowa jin daɗi za ka zance ah, an fara ya ce ah, wani ba ku kai shi a lissafi ba ma lissafin ka saboda an san wani ɗan ka'ida ne amma sauran fasar ce a a kashi ciki za ka gani shi ne yake kullum za ka ga yana neman fitawa amma in dai a ofis ne an san abu kaza wanda ake shontin ba ka yi ba a ma yi baka san an yi ba ba a saka a lissafi amma in ka zo kana ce a ni ma fa tunda na gani a sani a ciki shine zaka ga yana cewa a sa shi ai ya gani kenan kaga daman an san ka saba cin shi sai aka saka a ciki wanda ya nuna baya so sai kwata kwata ma in aka zo yi ba a sa a lissafi sai dai kawai daga an kasa in su biyan ne su jikin za su raba kamar yamu yadda suka tara shi wani ma ba a sa a lissafi ne saboda sun kuma in an mai magana zai musu wa'azi ne kuma zai ce count me out tunda ya sun san wannan abin da za su ba za su san shi a lissafi ba ga ya huta to haka ake so mutum ya kasance Allah ka shirya da mu malam yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na nufin ku da sauki ne Allah baya nufin ku da tsanani duk wani doka da ka gani Allah yana nufin mu ne da sauki ba yana nufin mu da tsanani ba wato addini Allah bai sa mana tsauri a cikin addinin musulunci ba mu ne da muke sawa zukar jama abu kaza yayi tsauri da yawa ina fata an gane duk wani doka da kaga Allah ya ce a yi ɗabi'an ɗan adam mutum zai iya yi kuma duk wani doka da kaji Allah ce kada a yi ɗabi'ar da Allah ya yi mutum zai iya barin wannan abin sai dai in shi ɗan ya yi wa mutum kasutu a zuciya ya dinga tsawata wa mutum abun ko kuma ya dinga kake kakalar sallolin nan da Allah ce mu yi guda biyar ya san zamu iya yi biyar shi sa ya mai da mana su guda nawa biyar a makon nawa hamsin an gane bayan nan ba gashi ana barci ana kaza ba musamman ma ana sanyi amma za ka gani duk da sanyin da ake sai ka zo masa ka ga ya cika ko wasu ma masallatan irin ƙanana na anguwanni sai ka har a waje mutane duk da sanyi suna sallah saboda ne a mutum zai iya jurewa an gane to duk wani abin da ka kaji Allah ce ka yi a da Allah ya yi insatin a jikin mutum ya kinsa za ka iya yin sa ba wani wahala to sai mutum ya saba wa kansa sai ka ka zauna lafiya abin da za ka yi ka yi amma san ba za ka iya ba a ni ba zan yi wannan ba sai ka ga ka zauna lafiya da kowa amince wannan Allah ya sa mu dace wannan anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan hadisan da Imam Nawawi ya kawo a wannan babi insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin mu kada dama na tambayoyi muna so insha Allah subhanahu ta'ala mu taya wa junan mu ta'aziyar babban shehi na musulunci a duniya a Sheikh saleh Muhammad Luhaidan Allah ya masa rasuwa yau Allah ya yana daga cikin manya-manyan malaman duniya da suke da fatawa akan matsaloli na duniya yau Allah ya karɓi ransa muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ayyukan da yayi Allah ya sa shi a cikin mizanin kyawun ayyukansa kuma ya sa aljanna makomansa mu kuma da muka riki bayansa Allah ya ba mu kyakkyawan tsawa kuma idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani sai kuma ladanan mu malam Aminu bayan da lafiya yana makunci a asibiti sannan kuma akwai malam Dawud shi ma har ila yau shi ma yanzu haka ya ce min yana kwanke an kara mai ruwa dukkan su muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su don ba dama in akwai tambaya insha Allah ya ce min ya ce mun nan kasu eh hmm? cikin makaranta cikin makaranta hmm. na'am ba su tambaya sai mu in kuma babu insha Allah cikin karatun da muka yi sai mu kan haka sai mu sallah insha Allah eh to shi to Allah ya samu dace abinda muka karanta dike Allah ya saba mana inda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana wannan halin da muke ciki a wannan kasa namu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya mana ya kwarage mana wa'annan musibu da ya mana da mafi alkhairi duka abin da ke zama tarnaki a cikin mu wannan yanki namu na arewa kuma wannan ƙasa mu Allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa ya jarabce mu da su muna tuba zuwa ga ubangiji daga mu Allah ya tausaya mana ya yaye mana wa'annan musibu shugabannin da Allah ya azabta mu da su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausasa zukatansu ya kirka alkhairi a cikin su ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai sakawa dokar Allah ba duk abin da zai zama mana tabiki a wannan kasa namu a wannan yanki da ke rayuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kame hannayen mu kada ya ba su ikon shigo da shi a cikin mu da mu da su gaba ya kare mu daga cikin wa'annan musiba wanda kuma suke waje suke nufin mu da sharri a wannan kasa suke haɗa mana wa'annan musibu ya Allah kafi mu sanin su ya Allah kai mana magani wa'annan musibun su kuma ka magance mana matsalar su kafi mu sanin hanyoyin da za ka magance mana matsala mu kuma ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu har zuwa ranar da mu koma zuwa gare ka idan mu haɗa fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa fuskokin mu a cikin tausayin ma'ala ya gafarta mana zanubanmu ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk